Markus Sura shida Yesu ya bar wurin ya koma garinsa, almajalinsa kuwa suka tafi tare da shi. Da ranar hutu ta mako ta yi, sai ya fara koyarwar a bajamiya. Mutane da yawa da suka saurare shi suka yi mamaki suna cewa, Ina mutumin nan ya sami waɗannan abubuwa, wata hikima ce aka ba shi haka, har yana yin abubuwan ban mamaki. wannan ba shi ne kafintan nan ba, ɗan Maryamu, ɗan uwansu Yakub, da Yusuf, da Yahuda, da kuma Simon, ’yan uwansa mata, kuma ba ga su tare da mu ba. Sai suka ji haushinsa, Yesu ya ce musu, Ai, annabi baya rasa daraja, sai dai a garinsa, da cikin ’yan uwansa, da kuma mutanen gidansa. Yesu bai iya yin wani aikin ban mamaki a can ba. sai dai ya warkar da waɗansu marasa lafiya kaɗan ne kawai ta wurin taba su ya yi mamaki saboda rashin ban gaskiyarsu sai yesu ya zazzaga kauyuka yana koyarwa sai ya kira sha biyu nan ya aike su biyu biyu ya kuma ba su iko a kan kazaman ruhohi ya umarce su cewa kada ku ɗauki wani abu domin tafiyar ko abinci ko jaka ko kuɗi ma a aljihunku, sanda kawai za ku rike, amma ku sa takalmi, kada kuma ku rike wata riga banda wadda take jikinku. Duk gidan da kuka sauka, ku zauna a wurin har lokacin da za ku bar wannan garin, duk inda ba a karɓe ku ba, aka kuma kijinku, in za ku tashi, sai ku kakkaɓe kurar kafafunku domin ya zama shaida a kansu. Haka fa suka tashi, suna wa'azi cewa mutane su tuba, suka fitar da aljanu da yawa, suka kuma shafa wa marasa lafiya da yawa mai, suka kuma warkar da su. Sai sarki Hiridus ya ji labarin, saboda sunan Yesu ya bazu ko'ina, har waɗansu suka ce, Yohana mai baftisma ne aka ta da shi daga matattu, shi yasa yake da ikon yi waɗannan ayyukan ban mamaki, amma waɗansu suka ce, annabi Iliya ne. wadansu kuwa suka ce, A'a, wani annabi ne daban daga cikin annabawan da. Da Hiridus ya ji maganar, sai ya ce, Ai, Yohana ne, wanda na cire masa kai, aka tada shi daga matattu. Gama da, Hiridus da kansa ya ba da umarni aka kama Yohana, ya daure shi a kurkuku. Hiridus ya yi haka saboda Hiridiya. matar ɗan uwansa Filibus, wanda shi Hiridus ya aura. Don da Yohana ya yi ta gaya wa Hiridus cewa, Bai kamata ka auri matar ɗan uwanka ba. Ashe, ita Hiridiya kuwa tana jin fushin Yohana a zuciyarta, har ta so ta kashe shi, amma ba ta sami dama ba, gama Hiridus yana tsoron Yohana, ya sani shi mutum mai adalci ne, mai tsarki kuma, shi ya sa Hiridus ya rike Yohana da kyau, yakan damu da yawa duk lokacin da Yohana yake magana da shi, amma duk da haka yakan ji dadin jin maganarsa. A ƙarshe dai ta sami zarafi, a ranar haifuwar Herodus, ya yi biki domin hakimansa da sarakunan yankinsa da kuma manyan Galili. Da yar Herodiya ta shigo ta yi rawa a gaban Herodus da bakinsa, suka ji daɗi ƙwarai sai ya ce, Me kike so? kome da kika roka sai in baki. Har da rantsuwa, sarki ya ce wa yarinyar, Duk abin da kika roka zan baki, ko da rabin mulkina ne. Sai ta fita ta ce wa mamarta, Me zan roka? Mamar ta ce, Kan Yohana mai baftisma. Nan da nan ta gudu ta koma wurin sarki ta ce, Ina so yanzu yanzu ka bani kan Yohana mai baftisma a cikin kwano. da jin wannan sarki ya damu kwarai amma saboda rantsuwar da ya riga ya yi da kuma bakinsa bai so ya hana mata ba sai ya aiki dogarinsa da umarni ya kawo kan yohana mutumin kuwa ya tafi ya cire kan yohana a kurkuku ya kawo a cikin kwano ya ba yarinyar ita kuwa ta ba mamarta da almajiran yohana suka ji labarin sai suka zo suka dauki gawarsa suka binne. Manzanin da Yesu ya aika a da suka komo wurinsa, suka fada masa dukan abubuwan da suka yi da abin da suka koyar, gashi kuwa mutane da yawa suna ta kaiwa da kawowa, har manzanin ba su sami damar cin abinci ba, sai ya ce musu, Ku zo mu tafi wurin da ba kowa don ku ɗan huta. Sai suka shiga jirgin ruwan, suka tafi wurin da ba kowa. sai su kadai amma da suke barin wurin waɗansu mutane da yawa suka gansu suka kuma gane su sai suka bi tudu suna ta gudu da kafa daga garuruwa duka suka riga su zuwa da saukar yesu sai ya ga taro mai yawa ya kuma ji tausayinsu domin suna kamar tumaki da ba su da makiyayi sai ya fara koya musu abubuwa da yawa kusan faduwar rana sai almajiransa suka zo wurinsa suka ce masa wannan wuri fa ba kowa gashi kuwa rana ta kusan faduwa ka sallami mutanen su shiga karkara da kauyuka na kurkusa su saya wa kansu abin da za su ci amma yesu ya amsa musu ya ce ku dai ku ba su wani abu su ci mana sai suka ce masa wato mu je mu sayo abinci na kuɗin da ake biyan lebura yini ɗari biyu mu ciyar da su? Ya ce musu, Burodi nawa kuke da su, ku je ku duba. Da suka bincika suka ce, Burodi biyar ne da kifi biyu. Sa'an nan Yesu ya sa almajarinsa su sa mutanen su zauna kungiya-kungiya a danyar ciyawa. Sai suka zauna kungiya-kungiya waɗansu dari-dari waɗansu kuma hamsin-hamsin. Da ya ɗauki burodi biyar din. da kifi biyu sai ya daga kai sama ya yi godiya ga Allah ya rarraba ya yi ta ba almajiran suna baiwa mutane suna kaiwa mutanen ya kuma raba wa dukan mutanen kifin nan biyu duka kuwa suka ci suka koshi har suka tattara gutattarin burodin da kifin aka sami kwando goma sha biyu cike yawan mutanen da suka ci wannan abinci kuwa maza dubu biyar ne nan da nan yesu ya sa almajiransa su shiga jirgin ruwa suka shiga suka riga shi hayewa zuwa betaida shi kuma ya sallame taron bayan da ya sallame su sai ya hau wani tudu domin ya yi addu'a da rana ta fadi jirgin yana ta kiyar teku yesu kuwa yana nan akan tudu shi kadai da ya ga suna fama da tuki domin iska tana gaba da su misalin karfe uku na dare sai gashi yana zuwa wurinsu yana takawa akan ruwan teku ya yi kamar zai wuce su amma da suka gan shi yana tafiya akan ruwan sai suka yi tsammani fatalwa ce suka yi ihu domin duk sun gan shi suka firgita sai nan da nan ya yi musu magana ya ce kada ku damu ni ne kada ku ji tsoro sa'an nan ya shiga cikin jirgin da su iskar kuma ta kwanta sai mamaki ya kama su kwarai saboda ba su san menene ma'anar ciyar da mutane dubu biyar nan ba gama zuciyarsu ba ta fahimci ma'anar ba sa'an da yesu da almajarinsa suka ketare tekun suka sauka a yankin janisarat suka daure jirgin a bakin teku da fitarsu daga jirgin ruwan sai nan da nan mutane suka gane ashe yesu ne suka yi ta gudu daga ko'ina a cikin yankin suka yi ta kawo marasa lafiya a kan abin kwanciyarsu zuwa duk inda suka je Yesu yake. Duk inda ya tafi kuma, birni ko kauye, ko filayen kauye, sukan kwantar da marasa lafiya a bakin kasuwa, su roke shi ya yarda marasa lafiyarsu taba ko da bakin rigarsa ma, dukan waɗanda suka taba shi kuwa suka warke.